shugaban kasar najeriya goodluck ebele jonathan ya yi tattaunawa ta wata-wata da yake yi da kwamitoci na 'yan jaridu domin tattauna muhimman abubuwan da suke faruwa a cikin najeriya inda a wannan karo ya ce lallai akwai yiwuwar cewa za a ƙara wa'adi na maganar dokar ta ɓaci a yankin nan na arewa maso gabacin najeriya inda aikace-aikacen 'yan boko haram ke ci gaba da ta da zaune tsaye yana mai jaddada cewar lallai ƙara wannan dokar ba zai sanya a canza shugabanni na siyasa da aka zaɓa a turba ta demokradiyya a wannan yankin ba ya kuma ƙara da cewar daji na nasan bisa duk da kuwa tsananinsa da muhimmancinsa ga 'yan ƙungiyar ta boko haram ba za a kai masa hare-hare ba domin kada a cutar da waɗansu waɗanda ba san hawa ko sauka ba sai dai a ci gaba da samun bayanai da hikimomi na yakar wannan matsala ba tare da an afka masa ba dangane da jawaban da shugaban ƙasa da ya yi masu dama ne na tuntuɓi ɗaya daga cikin matasa masu fashin baki a najeriya wato malam hudu halid domin in ji abin da ya fahimta dangane da jawabin na shugaban kasa. Eh na ɗauki jawabin a matsayin skoki guda biyu. Na farko akwai wasu kalaman da shugaban kasa ya yi waɗanda zan iya cewa ya yi su a daidai amma akwai kurakurai a cikin bayanan shi da yawa gaskiya. Na farko zan fara bayani a game da ma'aikata akwai yanayin rufe Abuja da ya ce za a yi. don ya yi bayani akan cewa za a rufe abuja na tsawon kwanaki uku ya yi magana akan cewa akwai ma'aikata waɗanda ya zamanto wajibi su za su taho wajen aiki misali kamar jami'an tsaro da jami'an gwamnati manya-manya waɗanda ya zamanto wajibi su zo wajen aikinsu to wannan zan iya cewa eh, ya yi daidai saboda dole inda aka ce za a sa dokan ta ɓaci to akwai tsaro su waɗannan ma'aikata alhaki ya rataya a wuyansu su zo su kula da tsaron gari da kuma ko da waɗansu za su iya shiga su ƙetare doka to amma inda na ga cewa bayanan shi ba su yi daidai ba shine game da maganan dakatar da waɗanda za su shigo cikin abuja musamman masu zuwa neman abinci akwai waɗanda su misali gari zai iya wayewa bai ma da abin da zai ci na rana wani sai ya fito zai je samu abin da zai je ba iyalan shi su ci to idan bai fito ba aka ce yau an garkame shi na tsawon kwanaki uku yana zaune a gida to wani fa sai da yadda hali yayi kawai ya magana rashin aiki da ya ce gwamnatin shi ta ba da yanayi da jama'a za su samu ayyukan yi sai dai watakila wasu ne ba su ci moriyar wannan tsarin ba wannan matsalar tun ba yanzu ba matasa musamman matasa zan yi magana game da matasa suna kokawa da yawa yau ko da an ce za a ba da aiki sai wanda yake da uwa a gindin murhu shine zai iya samun aiki akwai waɗanda suka yi makarantu da yawa sun gama makaranta wani sama da shekaru ya gama makaranta ya gama digiri akwai takardun amma ba aikin yi to shin wani hanya za a bi a ɗibi ma'aikatan idan ba an bi hanyar da ya dace ba to akwai waɗanda ya cancanci a ɗauke su aiki ne to gaskiya ba ba za su samu aikin ba to bashir baba muhammad a matsayin ka na mai fashin baki kan al'amura a najeriya ya ka ɗauki jawabai masu yawa da shugaban kasa goodluck ebele jonathan yayi ya yi magana cewa hukumomin soja an ba su shawara cewa kar su fi kai ma dajin nan na bisa farmaki wanda ake zargin ko kuma ake zaton cewa su 'yan ta da kayar bayan nan 'yan ta'addan nan na boko haram da ke sassan maiduguri da kuma arewa maso gabacin kasan nan suke ɓoye kar a kai wannan hari saboda dalilai da dama watakila amma abin da shi ya faɗa saboda cewa in aka kai musu farmaki za su tarwatse su shigo sauran jama'a su yi barnar da ba a tsammata ba eh, ga sunan dai maganganu iri-iri bashir ba ganin kamar kai farmaki a dajin sambisa a yanzu da yake 'ya'yan nan su sama da 200 mata suna hannu 'yan wannan kungiyar zai iya cutar da rayuwarsu idan aka ce za a afka mashi. Yana da haɗari kwarai da gaske domin kwa dai akwai waɗannan 'yan mata da suke hannu waɗanda ba a tabbatar da ina suke ba amma ana zaton cewa a wannan daji suke tare da waɗannan mahara. Sannan kuma abun magana dai ta ban takaici wadda ni ban ji daɗin ta ba da shugaba Jonathan ya fito ɓaro-ɓaro yake magana cewa 'yan tada kayar bayan nan na shiyarsa ta Niger Delta waɗannan ba 'yan ta'adda ba ne. Wato shugaba Jonathan ya kamata ya san cewa 'yan ta'addan nan ko kuma waɗanda shi yake ganin ba 'yan ta'adda ba ne na Niger Delta ai duk abin da ake yi na ta'addanci suna yin sa. Suna kashe mutane, suna sace mutane, suna fasa bututun mai su nakasa tattalin arzikin ƙasa babu irin ta'addancin da ba sa tafkawa amma shi a ganinsa ba 'yan ta'adda ba ne tun da shugabanninsa sukan fito su zauna da hukumomi a tattauna da su. menene abin da mutanen boko haram suke yi waɗanda 'yan ta'addar Naja Delta ba su yi shi ba. Malam Bashir Baba Muhammad kenan wani mai fashin baki a al'amarin Najeriya a tattauna da na da shi a Abuja bayan da shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Ebele Jonathan ya yi bayanin sa ga 'yan Najeriya. Wannan bayani da na shugaban ƙasa zai ci gaba da kawo cece kuce a cikin Najeriya na ɗan tsawon lokaci ganin irin muhimman auban da ya ce zai ɗauka ba lallai ne 'yan Najeriya su goyi bayansa ba. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.